Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata tara ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Baba zai ba mu kanin labarai. To binta a Litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufe bono na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Nijar a cewar majalisar ministoci a wata sadarwa. a jiya litinin kuma masu shigar da kara a amurka sun ce sun tuhumi wani dan kasar ukraine da ya kaddamar da harin kutsen kwamfuta kan wani kamfanin amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a fadin amurka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira ga gwamnatin sojan myanmar da ta mai da kasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya ta gaskiya da kowa ya aminta da ita ma'adalla kanin labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi ke matsawa a bude kasuwanni bayan 'yan fashin daji sun naɗa masu hakimai. Masana harkar tsaro sun ce hakan yana da haɗarin gaske ga ƙasar. Za kuma ku ji cewa wata babban kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta tabbatar da zarge-zargen cin hanci da rashawa akan Abdulrashid Maina tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho zuwa shekara takwas gidan yari. Muna kuma ɗauke da shirin saka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya sai kuma gabatar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. A jiya litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufin bunu na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Nijar a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa. Wasu goma sha hudu sun ji rauni ciki har da wasu biyar da raunin nasu ya tsanani a cewar sanarwar. Makarantar na cikin garin Maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar. a daidai wannan lokacin ba za mu iya nuna mafarin wutar ba in ji daraktan ilimi na yankin mamman haji an dakatar da karatu a makarantar kada an ayyana zaman makoki na kwanaki uku a maradi in ji haji wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da gobara ta kashe 'yan makaranta a cikin azuzuwansu a kasar da ke afirka ta yamma yara 20 a makarantar 'yan mitsi-mitsi ne wuta ta kashe a cikin watan afrilu a birnin yamai majalisar ministocin ta faɗa a jiya litinin cewa bayan waɗannan gobarar guda biyu an yanke shawara ba za a ƙara gudanar da makarantar 'yan mitsi a ƙarƙashin rufe bono ba a jiya litinin masu shigar da ƙara a amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar ukraine da ya ƙaddamar da harin kutsen kwamfuta akan wani kamfanin amurka lamarin da ya shafi kasuwanci dubu ɗari biyar a faɗin ƙasar hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan shida a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar rasha da ake zarginsa da kaddamar da sama da hare-hare dubu uku da suke auda kamfanonin amurka ma'aikatar bitar malin amurka ta kuma ce za a dora wa waɗannan mutane biyu takunkumai sabili da rawar da suka taka wurin kai kutsen yanar gizo a amurka da kuma kirkiran wata hanyar canjin kuɗi ta yanar gizo da ake kira chatax domin samar da kuɗi ga masu kai hare-haren kutsen yanar gizo a faɗin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira ga gwamnatin sojan myanmar da ta mai da kasar bisa ta tafarkin demokuraɗiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da haɓararriyar gwamnatin farar hula ta national league for democracy ta yi a babban zaben kasar muna mutunta mutanen bama a kokarin su na maido da demokuraɗiyya muna girmama haƙƙin bil'adama da tsarin bin doka da oda a ƙasar ciki har da sama da mutane 1,300 marasa galihu da suka rasa rayukansu a cikin gwagwarmaya in ji blinken juyin mulkin na ranar 1 ga watan fabrairu da kuma tashin hankali da ake ci gaba da samu yana tauye hakkin bal'adama da walwala kane ya mai da hannun agogo baya a ci gaba da aka samu shekaru da dama a demokaradiyya ta gaskiya in ji blinken a wata rubutacciyar sanarwa a wata sanarwa ta daban kuma majalisar ɗinkin duniya ta nana ta kiranta ga sojojin ƙasar da su mutunta amanar mutanen ƙasar kana su mai da ƙasar bisa tafarkin demokaradiyya. jimawa ba baba makeri zai kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi ke matsawa a bude kasuwanni bayan 'yan fashin daji sun nada masu hakimai. Masana harkar tsaro sun ce hakan yana da hadarin gaske ga kasar. To sai dai rundunar 'yan sandar kasar ta ce babu tabbas ga wannan batun kuma tana daukan matakai ko da zancen ya zama gaskiya. wakilin murya amurka muhammadu nasir ya aiko mana da karin bayani tabarbarewar lamarin tsaro a najeriya musamman a yankin arewa yana ci gaba da ɗaukar sabon salo a kokarin da 'yan fashin daji ke yi na kara wanzar da su a yankunan ƙasar rahotanni sun nuna cewa bayan kakabawa mutane haraji da 'yan bindiga ke yi yanzu suna naɗin hakimai ga jama'ar da suka saura ba su yi hijira ba a wasu yankunan gabacin sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wani mazaunin yankin idris muhammad gobir ya ce ya zuwa yanzu 'yan fashin daji sun naɗa hakimai biyu a yankin na sabon birni. jiya jiya nan boka ɗaya daga cikin shugabannin bandits ɗin nan ya yi maulidi a garin makwarowa inda ya yi declaring ɗin kai ma shi an mai gari don gaban sani an kai sani dan sani mai garin ya tambaye su an mai gari yanzu shi mai garin da kai ne dan sani ya ce ɗan gaɗe yanzu kai mai gari sannan garin gangara kuma an ka kira su duk yan gangara an kira su saturu an ka zamana da su da ainihin shugabannin bandit ɗin su mutanen na gangara da kan sun kace sun zaɓi dan kwaro da haka dan kwaro shi a rike da wannan wuri kuma bayan haka nan kuma ya je ran alhamis garin ya ce a zo a bude to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah da wata shari'a da za a yi da wani sasanci da komai yana karkashin su da bude kasuwa ya ce a zo a bude kasuwa ran talata mai zuwa wani mazaunin yankin na gabacin sokoto bashir altina guyawa ya ce tun kafin 'yan bindiga su ayyana naɗin hakimai da daɗewa suke da iko da wasu yankuna da ke yankin. Tun daga wannan wuri inda an ka yi da jami'an tsaro dama har abin da ya kawo ka zango har zuwa yadda da ke gatawa. Ina tabbatar maka duk waɗanga wurare wurare ne waɗanda 'yan bindiga suke kai da kawowa wanga wuri kuma suke da iko na dukkan al'amura waɗanda ke tafiya na shige da hice na al'amura ne da kullum na waɗanda wurare. So kaga ko da sun ayyana cewa sun naɗa wasu wakilai ko ba su ayyana sun naɗa wasu wakilai ba. Ai daman su ne a wurin kuma su ne ka iko dan duk wanda an da iko wurin mai rawani ba shi da nashi rawani bai da ikon nashi rawani sai ya ji da rawaninsu. to ko me hakan yake nufi ga ƙasa irin najeriya a samu 'yan bindigar su karɓe iko da wasu yankuna har su kai ga naɗa hakimai detective awal baladar mai iya masanin tsaro ne manyan haɗarin guda uku ne na farko dai zai gaskarya wa mutane ƙwarin gwiwa cewa gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya kubatar da su daga hannun 'yan da kayan bawa na biyu zai kara kara rukurutin din mutanen su wato su sake ɗiban wasu mutanen waɗanda suke ba 'yan ta'addan ba a shigar da su Koda sun yadda koda da ba yadda ba na uku kuma suna nuna wa duniya cewa sun karfafa har sun yi karfin da za su zo su mulkin su a ƙasa. a nata hauja rundunar 'yan sandan najeriya ta fitar da wani bayani mai ɗauke da sa hannun kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar inda ta bayyana cewa bincike ya tabbatar da labarin a zama mara tabbas kuma ta ce tana ɗaukar matakai kwarara na gano inda waɗannan ƙorafe-ƙorafen suka samo asali ta ce tuni akwai wani aiki na fitattakar 'yan bindiga da ake yi karkashin shirin hadarin daji wanda ya kumshi sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda kuma ba da jimawa ba za a kai farmaki ga sansanonin 'yan fashin daji da maido da zaman lafiya a yankunan da rashin tsaro ya ɗaiɗaita yanzu dai jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya da yake wannan talatar ce za a buɗe kasuwa a gangara ƙarƙashin jagorancin ɗan bindiga hassan dan kwaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. Madalla an gaishe ka Muhammadu Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga babu makeri da karashin labaran duniya. amurka da misra suna da bukata iri guda na ganin gwamnatin wucin gadin sudan da aka kafa ta bisa tsarin demokaradiyya ta dawo ta ɗauki ragaban mulkin kasar tun lokacin da sojojin sudan suka kwace mulki a ƙarshen watan oktoba a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin blinken da ministan harkokin wajen misra same shukri sun buɗe wata tattaunawa ta musamman ta amurka da misra kwace mulki da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan oktoba ya jefa kasar cikin mummunan hali in ji blinken ya kara da cewa komawa ga gwamnatin wucin gadi ta faran hula ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da burin mutanen sudan waɗanda suka nuna ƙarfin zuciya wurin gudanar da zanga-zanga babu kankautawa akan buƙatar komawa ga tafarkin demokuraɗiyya kwamitin da ke binciken rikicin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairu ya ba da sammaci ga wasu mukarraban tsohon shugaba donald trump su shida waɗanda suke da hannu a yunkurin juya kashi da ya sha a zaben 2020 lamarin da ya faɗaɗa aikin bincike da kwamitin ke yi akan ainihin aikinsa na binciken tashin hankalin shugaban kwamitin ɗan majalisar wakilai benny thompson ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa kwamitin na buƙatar bahasi da wasu takardu daga jami'an yaƙi neman zaɓen trump da wasu mutane da suke cikin wani wuri da ake kira ɗakin yaƙi kafin kai mamaya a majalisar da kuma wasu dabaru akan yunkurin juya nasarar da biden ya samu thompson ya ce kwamitin ya mika sammaci ne ga manajan kamfen trump bill steven da wani babban mai bada shawara jason miller da angela mccallum mataimakiyar babban jami'in kamfen na ƙasa sai kuma lauya mai baiwa tsohon shugaban kasar shawara john eastman da michael flynn tsohon mai bada shawara a kan tsaron kasa wanda ya magana da trump jim kaɗan kafin rikicin da kuma bernard carrick wanda kwamitin ya ce shi shine haya hotel ɗin da aka yi amfani da shi a matsayin cibiyar shirya tashin hankalin a majalisar dokoki a ranar 6 ga watan janairu a ƙarshe jami'an tsaron cikin gida masu alaka da rundunar sdf mai samun goyon bayan amurka sun faɗa a jiya litinin cewa sun dakile wani yunkurin hari da ake sa ran kungiyar is ta yi niyyar kaiwa a gidan yari da ake tsare da mayakan kungiyar is din a arewa maso gabashin siriya an gudanar da wannan aiki ne da sanyin safiyar jiya litinin a lardin dar alzo a cewar jami'an tsaron ciki na kungiyar sdf bayan da jami'anmu suka samu bayanan sirri cewa akwai wata kungiyar 'yan ta'adda a yankin dayar arzo tana niyyar kai hari a gidan yarin sina a hasaka nan ne fa sashin yaƙi da ayyukan ta'addanci na kungiyar mu da taimakon kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa suka gano inda kungiyar take kana suka gudanar da aikin dakile harin a cewar wata sanarwar kungiyar tsaron ta sdf a cikin fadar da aka gwabza an kashe wani dan is aka raunata guda kana aka kama wasu hudu a ciki a cewar sanarwar. gare ka babu makeri. To babbar kotun tarayyar da ke Abuja a Najeriya ta tabbatar da zarge-zargen cin hanci da rashawa akan Abdulrashid Maida tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho zuwa shekara takwas gidan yari. Ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. Laifuffukan nan da aka yi an tabbatar da su bisa ka'idojin doka sannan kudaden nan da aka musanya aka halarta su zuwa haram an gano inda aka yi da su. Face ma akwai gidan da ya saya dala miliyan biyu. Kotu ta tabbatar da cewa wannan kuɗin sata ne kuma ta ce a kwace wannan gidan a bawa gwamnatin tarayya. haka akwai gidan da aka saya dala miliyan ɗaya da rabi shi ma ta tabbatar da cewa kuɗin laifi ne a maida hukuma sannan akwai jimilla kuɗaɗe da suka kai naira biliyan ɗaya da rabi su ma kotu ta ce gabaki ɗaya ya maida su hukunci ta bashi a cikin caji guda goma sha biyu ta bashi ɗaurin ɗaya bayan ɗaya daga shekara biyu har zuwa shekara takwas wanda idan hada jimilla wajen shekara hamsin da wani abu amma akwai abin da ake cewa zai zauna gidan yari a jere concurrently saboda shekara takwas zai a gidan yari. to amma na ji lauyoyinsa za su ɗaukaka kara ko. eh dama hakkinsu da haka kuma ya kamata dama za su ɗaukaka kara kuma alkali ya ce zai ba su dama duka bayanan da suke bukata da za su yi su ɗaukaka kara cikin lokaci. amma me ka fahimta dangane da wannan shari'ar da aka daɗe ana jan kafa a kai kusan sai da aka kai ruwa rana kafin a tabbatar da maina an gurfana da shi a gaban kule domin irin haɗin kan da yake samu daga jami'an tsaro har da 'yan hukumar ku ta efcc to gaskiya kam kitsin maina ya kai ya kawo duk wani dukunkune da surkulle ba irin wanda bai shigo ciki ba amma alhamdulillah mu masu bincike mun tabbatar mun tsaya kan idan mu akan abin da ya faru ban bari waɗannan ya kawar da mu daga kan abin da ya kamata ba amma amma a cikin abin da ya fito bayanai da tabbatarwa da kotu ta yi ta nuna cewa idan ana so a abin da ya kamata za a iya yi na ɗaya kotu ta tabbatar cewa ita ce kotun adalci mai bincike ka gama binciken ka ka zo kotu kotu za ta duba bayananka da ka gabatar mata ta yi hukunci a kansa sannan na biyu abin farin ciki da ya kara fitowa ne idan za a samu haɗin kai na hukumomi aikin zai yiwu saboda a wannan kitsin maina hukumar aikin farin kaya su ne suka kama maina ba efcc ba tunda a lokacin shugabancin mago baya so yi amma lokacin Allah ya taimaka hukumar farin kaya ta kama shi ta danka EFCC ce mu ana neman sa to ya nuna cewa idan hukumomi za su yi aiki tare dole a samu biyan bukata malam Habib Adamu Aliyu kenan daya da cikin jami'an hukumar EFCC da ta gudanar da cikakken bincike akan laifukan da aka zargi Abdulrashid Maina da aikatawa kuma har suka yi nasara a gaban kotu a waje daya na tuntuɓi daya daga cikin jami'an da ke fafutukar yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya wato Awal Musa Rassan Jani na na transparency international domin in ji muhimmancin da suka bai wannan hukuncin da kotun ta yanke dangane da yunkurin da gwamnatin ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar. in dai har hukumar ICPC da EFCC sun yi rinkice sun fuskanci cewa akwai waɗanda suke da hannu kan neman tarwatsa nasarar da ake yi ta gida cin hanci da rashawa musamman a wannan shari'a da aka yi wa maina wanda tes ɗinsa gaskiya ya jawo wa gwamnati ma baƙin jini kamar yadda wasu suka nemi su kawo wato katsalan da kuma zaman ƙasa akan shari'arsa to dole ne gaskiya gwamnati kuma EFCC da ICPC su tashi tsaye su bincike kan waɗannan mutanen me alaƙa sama da shi me yasa har suke nema su kawo cikas wajen yanke hukunci akan wannan dan taliki ina da dole ne a kice a zakulo waɗannan mutanen ba su da gaskiya dole ne su fuskanci fushin shari'a awal musa rafsanjani kenan na transparency international a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a Abuja, nigeria. A gaida Umar Faruk Musa da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa makunya daga nan birnin Washington DC. Hakan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. ai na pdp wannan wasa kamar wasan yara ne ai na apc fada ne na giwa duk ciyawan da yake wurin in gaya maka gaskiya sai an turmutse shi shi yasa na ce maka jam'iyyar ta kamu da cutar kanjamau babu warkewa sai lahira sai dai a samu sauki Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sake saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya shirin da ke ci gaba da duban abubuwan da ke addabar jam'iyyar adawa ta PDP a nigeria da kuma tasirin waɗannan matsaloli akan zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 don Allah ya kai mu. Kafin mu gaya muku abubuwan da shirin yau ke kunshe da su bari ku je wa'annan ra'ayoyi tukuna. Sunana sanata Walid Jibrin shugaba kwamiti na amintattu PDP. Ina son ku gane gane cewa ba maganan bangare ba ne magana ce ta fahimta da yadda wasu suka kalli abin da yadda wasu kuma suka kalli abin kullum yana faruwa ba a jama'iya kawai ba ko a gidanka ana iya samun saɓani. ai ya kamata mu yi tunani mu yi abin da ya kamata mu kome zai faru muna jama'iyar pdp haka ne to yau za mu duba wasu daga cikin 'yan takarar da ake jin za su tsaya wa jam'iyyar pdp zaben wato takarar zaɓen shugaban kasa idan allah ya kai mu zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 kuma shin gaskiya ne kirarin da wasu suke na cewa fiye da kashi 90 na dukkan ministoci da manyan makaraban gwamnatin nan ta buhari 'yan pdp ne asalinsu bayan apc ba sannan ko me tasirin ficewar wasu gwamnonin pdp zuwa apc a zaɓe mai zuwa ba tare da bata lokaci ba ga nasiru adamu hikaya wakilin mana abuja da bakinsa injiniya abubakar galadima da kuma umar sani dikas za ci gaba da muhawara. Ah, muna da waɗanda suka tsaya takarar nan a zaben nan da aka yi fatakar lokacin a sha 2019 cikinsu akwai rabiu musa kwankwaso akwai tsohon gwamnan gombe ma eh, ibrahim hassan dan kombo akwai mutane da dama da suka nema ma sai allah ya bawa shi a ko abubakar eh, injiniya me za ka ce kan 'yan takarar nan gaba daya na jam'iyyar pdp wato shi babban matsalan 'yan najeriya idan sun zo zaɓe a da ba sa kallon waye ɗan takara kullum ana yi musu hudubar su dubi jam'iyya su yi jam'iyyarsu to yanzu duk jam'iyyun nan hassan da usaini pdp da apc ɗan jumma da ɗan jummai husaina da Hassana babu su da wani bambanci shin waye ne a cikin jam'iyyar apc wanda ma bai taɓa yin pdp ba su nawa ne a shugabanninta ko wanda suke riƙe da ministocinta ko shugaban ƙasan ma waye bai taɓa goya wa pdp baya ba a cikinsu saboda haka duk wani ma da ka samu yanzu a cikin gwamnatin apc kashi 95 daga cikin 100 'ya'yan jam'iyyar pdp ne saboda haka ba su da bambanci na yi aiki a 1975 1975 ina riƙe da dala wajen miliyan ɗari biyar. ni nake sa hannu na yi darekta na delta steel company na yi darekta na ajakuta steel company na yi darekta general na national maritime authority Eh, nimasa na yanzu kenan na yi daraktan bankuna guda biyu har yanzu a abuja ina haya a gida two bedroom akwai duk kasan nan wanda zaka nuna min mutum ɗaya mai gaskiya ka gaya min shi wanda yake irin wannan in ban taki gaskiya ba obasanjo sau takwas yana bincika ta abinda babu ma ana nema a ɗora min da yanzu ina nan ai allah ya dubi wani abu ne to ni abin da nake so da kai 'ya'yan Najeriya a wannan karan 2023 za su dubi mutum ba jam'iya ba. Shi mutumin nan da yake rike da aikin gwamnati a lokacin da yake gwamnati shin menene ya yi ya bari a baya? Me ya gina? Wa ya gina? Wa ya tausayawa? Wa ya ilmantar? To wannan shine zai shefin zaɓe na 2023 kuma ina ba wa 'yan najeriya shawara jam'iyya ka su damu da ita su damu da ɗan takara umar sani na san inda kuke bambanci da injiniya abubuwa galadima duk waɗannan shi yana so a yi abun nan waje da waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu kai kana cewa pdp ce ta hannunta ne za ku iya ko kuna sa ran karbar mulki ta za ku iya karbar mulkin nan daga pdp eh, to a yanzu dai daga apc ma'ana daga tutar pdp ya za ku yi ku kwaci gwamnati tun da shi na abubuwa galadima na cewa duk biyu sun gaza eh. kai ko kana cewa pdp ba ta gaza ba a'a ai kamar yadda na faɗa jam'iyyar pdp ba ta gaza ba kuma wato kamar mutum ne wanda ya aure yana da matan shi biyu daga farko ya ce matan shi ta farko ba ta da bata iya kaza ba bata iya kaza ba bata iya kaza ba bata da da kirki sai ya zo ya sake auro wata yana ganin ita za ta fi wancan kirki da ya zo sai ya fara gane cewa a shefa ya kuskure wancan matan nan fa da yake cewa bata iya kaza ba ko da yake bata iya ba amma tana tana kwatanta wani irin abu wanda yake burge shi musamman yanzu kafin mu shigo akwai wani abokin shi alhaji buba galadima ya kira shi daga borno ko yobe ne suna magana ya ce duka waɗannan jam'iyyun barayi ne amma waɗancan suna sata amma suna kawo mana yawa wannan kuwan suka yi zata ba musamman inda suke kaiwa ba <laughs> so kaga ta haka ne ake gane cewa eh lallai wannan wannan gara dan dama dama wannan bari mu je da wannan saboda haka su yanzu talakawa su ne masu zaɓe kuma su suke da ƙuri'a kuma su suka san wanda za su zaɓa amma yawancin irin wannan abubuwan tuna baya in ji ba hausawa shi ya ce suni shi ne roƙo to abin da zai sa su yanzu saboda sun ga azaba azaba na duniya wanda kullum in ka tashi yau farashin abu da ka saya yau to ba shi ne shine zaka tada gobe ba saboda haka sun gani an rusa musu gidaje musamman mu a jiha mu in ka tashi yau kana da gida gobe baka da gida <laughs> gashi kuma wajen wajen eh, sace-sace an sace mutane saboda haka kaga abubuwa irin waɗannan abubuwan wanda da ba musa abin da da yake faruwa shine muna ganin boko haram suna kaza suna kaza to a yanzu abubuwan suna daɗa sauki ta wajen boko haram sai kuma gashi an komo mutanen ma da suke zaune tare da mu a cikin gari wato su bandit su ne ke kuma yin abubuwa wanda ba ta yadda za ka yi ka gudu hanyar motar da ka bi an tare saboda haka babu zaman lafiya babu in an duba da aka duba yanzu dole sai a gane cewa akwai bambanci wato abin da yake damu mutane eh, umar sani kamar yadda ya faru a biyar wajen gwamnonin pdp biyar suka fita masu karfi masu yawan kuri'a suka sa jam'iyyar nan ta faɗi zabe haka gashi nan ana cinkarar uku wasu gwamnonin na pdp yanzu an samu dai uku sun fita ana cewa akwai wasu ma tafiya hanya irin wannan eh, yana nuna da wuya pdp wani hasashen cewa ba za ta ke labari a akwai bambanci a wancan lokaci gwamnonin da suka fita gwamnoni ne masu karfi a jihazu kuma za su iya kawo ja misali rabiu musa kwankwaso aliyu dawa mako Ah, akwai gwamnan jihar ah, ah, baba mai mangwaro na adamawa akwai gwamnan jihar eh, eh, kwara kwara wanda saraki ne ya sa shi su shida kuma hada amici so kaga wa'annan gwamnoni ne masu ƙarfi wanda za su iya ba da wahala yanzu duk wanda yake gwamnan jihar ebonyi ba zai iya yin komi ba ya hana pdp ci zaɓe a ibonyi na baka wannan misali domin wannan gwamnan da kake gani gwamnan da ya sauka eleci martins eleci bai tare da shi kuma ba shi ya so ya zama gwamna ba yayi yayi yayi da bai ga bai nasar a pdp ba ya je ya koma jam'iyyar labour ya kuma ya goyi bayan wani wannan kuma ya faɗi a jihar saboda haka akwai jihohin da jam'iyyar pdp ne ko ya kai ko gwamna ya koma ya yi aikin banza musamman cross river kaga cross river dinnan akwai manyan manyan jigajigai da suke jam'iyyar pdp akwai tsohon gwamna donald duk akwai liyan imoke su ne suke da jam'iyyar pdp a wannan wannan su suka sa shi wannan ben a yadi din kuma ba wani dan siyasa bane professor ne a makaranta yana koyarwa saboda haka bai ma san ta yadda za a ake cin zabe ba su suke taya shi cin zabe To ma da latuwa gaishe ku malamai to juma'a nan zamu diga aya a wannan shiri ne yau sai rana wace mu kawo muku shiri na ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma shi na ƙarshen zai duba tasirin ficewar wasu gwamnonin PDP zuwa APC akan wannan zaɓe da za a yi in Allah ya kai mu shekarar 2023 mun san dai wasu gwamnoni akalla guda uku sun riga sun bar PDP sun koma APC sannan kuma zamu yi hasashe na shi kansa zaben na shekarar 2023 mu ga suwaye suke da damar cinsa kuma da yake babu buhari a zaben na shekarar 2023 wannan yana nuna cewa pdp tana da damar watakila ta sake koma kan karagar mulki ko kuma yaya duk wannan na tafi a shiri mai zuwa in allah ya kai mu jama'a nan muke muku ban kwana kuma muke godiya ga bakin namu injiniya abubakar galadima da kuma umar sani dekat sannan da nasiru adamu kaya wakilin mu da ya shirya mana wannan muhawara a abuja a madadin su duka ne aliyu mustapha Sokoto a washington dc mu baku kalau lafiya Adalla an gaishe ka Aliyu Mustafa yanzu kuma ga babu makeri da labarai a takaice. To binta a takaice a jiya litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufin bono na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Nijar a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa. Wasu goma sha hudu sun ji rauni ciki har da wasu biyar da raunin nasu ya tsanani a cewar sanarwar makarantar na cikin garin maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar a jiya litinin masu shigar da kara a amurka sun ce sun tuhumi wani dan kasar ukraine da ya kaddamar da harin kutsin kwamfuta kan wani kamfanin amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1500 a fadin kasar hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan shida a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar rasha da ake zargin sa da ƙaddamar da sama da hare-hare dubu uku da suke auda kamfanonin amurka a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira ga gwamnatin sojan myanmar da ta mai da ƙasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da haɓararriyar gwamnatin farin hula ta national league for democracy ta yi a babban zaben ƙasar. to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin babu makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Suleiman Yaro da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.